canjin shugaba shine canji ba idan za mu canza shugabanni ɗari amma ba mu canza halayenmu ba za mu ga canji wannan kuma faɗar Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba wai har sai sun canza shugabanni ba har sai sun canza kawunan su haka Allah ya ce